فإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ne ko sun tafi daga Allah mata wancan sarki muna gode ma Allah da saka baiwa ce da ya ba mu ikon sake adawa ne wannan lokaci don shi gaba da karatu littafin Allah da girma ayyau muna cikin suratul anbiya sura ta 21 jiya mun tsaya aya ta talatin da biyar yau darasin mu zai fara daga aya ta talatin da shida zuwa inda Allah ya so mu tsaya marubucin wannan tafsiri Allah ya saka mishi alkhairi shi mishi rahama ya ce wannan kada sadaka hakika ya riga ya rigaya annal kuffara su kafirai kano sun kasance na Jawa suna asirka ganawa waya kuluna suna cewa al'aza wannan bai kasance ba illa basharun mislukum ba ce mutum ne irin a can farkon sura Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi haka a farkon wannan sura suratul mu'minun kakare suna cewa ai mutum ne aka aiko to kuma a saka ta'ala ma ya ati ali to dai Allah ya haɗa wannan ma'ana wannan magana da da waccan ta farkon sura da suke cewa wai ai shi mutum ne irin wa qala Allah ce wa idza ra'aka na kafaru idan waɗanda suka kafirce suka tanka iya tafi zo laka ba su rikon ka illa zuwa sai abin jirgi sai su rike ka abin yin jirgi da shi zo an yi abin yin jirgi da shi ya kudu da suna cewa a haɓar da zai tsoro a da haka kun yanzu wannan shi ne yake aibanta allolinku ayyuhibuha yake aibanta allolinku wato suna ganin girman a aibanta gumaka suna ganin aidin a yi umarni da kaurace wa bautar gumaka amma ba su ganin aidin suna kafirce ma ubangiji Allah mai rahama shi ne Allah ce wa hum tuko da zikirin rahamani game da ambaton Allah lahum gare su kasar guna su masu cewa ne da hum na yuta akidi ma'ana sun ba su ga munin abin da suke a kai ne ba na bijire ma ambaton Allah subhanahu wa ta'ala da rashin kulawa da ambaton da Allah yake yi musu da ambaci su masu kan da su kan ya kwatanta a hankalce da hujjance ba mu cancanta a bauta musu ba duk wannan tunatarwa ta Allah ba ta isa juyowa da hankalinsu ba to ta ga aidin barin ta ba abinda muke gani aidin ambaton allolin خلق الإنسان من عدم سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ومن الاستهزاء suna daga cikin izgiri bihi da zikirin rahmani istijaruhum bil istijaruhum wal azaba neman a gogo da azaba fa sai Allah mai girma ya ce wani kan insanu an halicce mutum min ajalin da gaugawa yana gaugawa da yawa shi mutum zai yi sannu-sannu ga al'amura ya fuskanci al'amari zai yi sa rikima da gaugawa da faramiya zai takawa sannu-sannu lisafarar da ajalihi saboda yawan gaugawar san adam fi ahwalihi a cikin halayensa ka an wa wani minhu kamar dai da gaugawa an ka halicce shi wata fassara malamai suka ce in insanu min ajalin ma'ana ce an halicci mutum da kasa, la ita ce ajalin kamar wani ne ce a cikin waƙar albai utu saharci samma umun bitu wannan hadu yurbitu bayan alma'i wal ajali wannan hadu yambutu da biro ya kan tsiro bayan alma'i tsakanin ruwa wal ajali da laka to sai zan ajiyar laraba suka ambaci sadaka amma dai wannan fassara tana nisa kwaye da gaske fassara ta mai ramni ba ta inganta ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuri ƙarfin samun min ajali an halicci mutum da gaugawa kuma a ƙarshen haya ya ce ba za ta sa aji duri ta kuri min gaugawa wanda an kai da gaugawa ai sai ya gaugawa an halicci mutum da a ɗabi'a kuma a cikin yayi ta wannan abin da aka saba da shi a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara wannan annabi ya ce za a ba. kada kai mushi alhali kuma yana cikin dabi'a ɗan adam hoshi da saboda haka ba kuma haka bin hawa kuma alhali mutum suna da hawa to sai zama ita kudurar din nan nan ta gaba kashi ta koyi kuma ayati zan nuna muku sakamako na na wa'idi alƙawla na da azabi da azaba wala ta ta'dilun kada ku nemi gaugautowa ta tihi a cikin wannan fa'arahu bani asala sai Allah ya nuna musu kifa bi wadarin abada sai Allah ya ba da dama da musulmi su ka kashe a bayar malamai suka ce kamar wani kuka ɗan tabo a cikin surtu ƙara gaugawa ta ka zama shi akwai dogawa wadda ake yaba akwai gaugawa wadda ake sarki. gaugawa da ake yaba ma misalin ta kamar gaugawa da anil musa yi yake tsawon Allah ta yin jama'arsa ya ce wa ajintu ilai ka ƙwabbili kwa. kenan duk wata gaugawa wurin neman yarda Allah gaugawa ce wanda ake fata idan yarda Allah gaggauta shi a kai ba a son jinkirta shi na daga cikin gaugawa da take abin yabawa a shari'a idan mutum ya yi tafiya ya gauko ta dawowa wurin iyayensa, jinkirin dawowa ba daidai ba ne mutum ya yi tafiya ya share watanni irin ba masu yi nan ce rani yi mutum ya yi wata shida shekara ya bar iyali da cikin wahala haramun na haka na daga shan abin da shari'a kuma a gaugauta dawowa daga tafiya in an yi an san sassafa an san bin da sai a dawo kusa kusa ta a bari a kushin nisa na da cikin da gaugawa da shari'a ta so gaugawa da biyan bayi kayan rance da ya mazo maza ka biya in gaugawa biya na da cikin gaugawa da shari'a ta so gaugawa ba da haƙƙi ga mishi. duk wani haƙƙi ne shiga hannunka na wani ka yi mazo maza ka gaugawa da bayan shi kuskure na a baka haƙƙin wani ga hannunka cikin jirin bayan shi a da sallallahu wata rana an kawo mai zinari na zakka ko na sadaka yana rabo yana rabo sai lokacin sallar da asiri sai ya tashi ya raga guntun dinarin da yake da rabe shi ba ya shiga gida a yadda ya shiga sallah ana sallar da sallah sai a ga annabi na ke tsara wayan mutane da bai saba ba mutane na ta mamaki sai shiga cikin gida yi da rabewa ya ba su a kai matalakawa sannan ya dawo ya ce kuna mamaki daga sauran da kuma yana yi ko an kawo mini dukiya ce na raba sai na rage dan wani abu don lokacin sallah ya to shi na daga gaugawa in yi masa in ba masu haƙi a cikin don kai ya sai sauran alƙiyama da na jinkin ba mai haƙi haƙi ne na iya zama na ƙidare ta a tsara in shi ta saboda ka waɗanda aka sa haƙoƙa kuɗaɗe da hannunsu to fi gaugawa sallama haƙoƙan nan zuwa gani gaugawa wanda take abin zargi ita ce gaugawa zuwa sallah in an kai kiran sallah an fara ikama sai ka shiga da gudu wannan gudun na gaugawa ka shin matsala annabi ya hana shi annabi ya ce in an yi ikama kada da gudu ku je wurin sallah da natsuwa da kawaici iyaka abin da kun ka samu ku sallace shi abin da ya kuce muku ku cika saboda ka fara a kan gaugawa wurin ya sallah kuma ita kanta cikin sallafa a kan gaugawa da an luka da an gafo nan da na an tsallaci wannan gaugawa nan ba a wanda haka gaugawa da fatawa a yi ma tambaya ga abin da ko da sahabbai an zuwa tambaya sai sun taru sun haɗu sassan na kayan sun jagunci kai da hanyar za a tambaya da shirin jagunci kaga wannan bai yi ba haka sauran yadda hukunci wajen alƙali a shari'a da bayan sai ya yi da hukunci musamman da inda wata kotu aka canza hukuncin zuwa tashi ko sabon shigowa a hukuncin ya sa ya gida da shi nazari dai a yin ya yanke hukunci Aka gaugawa ramawa ba tare da tsayawa a yi nazari ba da mutum ke da ya ma magana bai zafi ɗaya mata kai ma rama, tsoron wannan ba aka gaugawa wajen neman ilimi an kaɗa wannan a cikin sosai da a gaugawa na sun Qur'ani musamman ƙurin da ko ta hajji a ce dan dai da aka Qur'ani sai wannan ya kai zuwa ga ta sun Qur'ani raka kaka don a yi maza a ƙarfi kuma ba zai ne da aka Qur'ani a yi karatu daki daki a yi ayoyi kaɗan a ba shi haƙƙi ne ya yi ake sai an kammala Qur'ani ido to saboda za a ga kwana uku na ƙarshe ko biyu na ƙarshe karatun yi yana aka yi fafa fafa fafa babu daya a bayanta babu daya a baya ake wannan gaugawa ba a suna aka ba a son gaugawar ci da gaugawar sha da gaugawar aure nan da nan da ka gama shiga kuma da ya fata wala ka aika a yanka da za ki a wala a ma'ani sai da bayan abu ya bayyana a kowa kusa duk nan ba a son gaugawa wannan kaɗan ke daga cikin wuraren da ba a son gaugawa waya kullum da kafirai suna cewa ga mominai mata haɗa da wa'adu yaushe ne wannan alƙiyama wannan alƙawari kuke cewa wayan alƙiyama na tashi wai yaushe na tashi in kun tausa da kina in kun kasance wa ku gaskiya fi gare shi لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا عن ظهورهم ولا هم ينقرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا ya huta daga wasu ai ya dafa wani an wuto ya munna ba ya dungule wuta daga wasu da kadare sun fara da za su zama cikin wuta kun bulbul kamar tsakiyar teku wuta da fuska da hannaye da ƙafafu da gaba da bai sama da ƙasa ba su iya kare wuta daga wasu zan zo abin da ka kasa kare da marutarsa to ya saba dai inda ba nan ba wala an yin ba dai su iya kare su daga bayan za a hane su min ha daga wuta in kiyamati a ranar alkiyama ni suka wa gaskiyawa na azaba ni suka ganin jinkirin alkiyama alkiyama ta ranar ce ranar za ku sha wuta ba su iya komi wa jawabu lau jawabin lau ya nan ma tsaro zalika da sun san haka da ba su faɗi wannan magana ba da cewa mata hazar ba'ad ban bari ta ajihim alkiyama za ta zo musu farki ta cikin rashin sani fatabahatuhum da taimawantar da su to hanyarhum da sa su taimawa su rikice su rudi fala tabiuna ba su iya radda amai da alƙiyama wala hum yunzuruna kun ba za a jinkirta musu ba yumhaduna ba za a datanta musu ba da wajen ko don fituba aw ma'azara ko don wani ba da wani uzuri ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الله سبحانه وتعالى ولقد استهزئ برسل hakika an yi izgili da wasu manzanni min kabla da kafin kai annabi Muhammad manzanni da yawa da Allah ya aiko mota kan su sun yi musu kirge sun faɗa musu maganganu masu muni sun ci zarafin su sun ci mutuncin yin tasiriyatun a cikin wannan akwai lallashi din da bi ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana lallasa dan yin wani abu yawa ne kuma ya tsawon faru da ne game da zaki sai aka zo ana ba ka labari har ga wani da asama gare ka daraja daraja shi ma wannan abin ya taɓa faruwa gare shi to za ka ji sani ko fa haka sai ya tsafta aina zala ya tsafta da zabira ta fi romero da waɗanda suke jirgin da manzanni ma ta lobi ya sa da hula abin da sa da bace suna jirgin da shi wa wani azabu shi ne azaba haka ba kamar haka nan ya yi ku shi ke tsafta bi manasta haza a duka da duk masu yin jirgin da kai kamar wani azaba sun sauka ga waɗanda sun kai jirgiri ga manzannin harko, haka azaba za ta sauka ga masu jirgiri da kai sai ga da ta sauka gare su a fagen bada inda ana kai ta abu ya da yan majalisa ne. قل من يخلقكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون Allah subhanahu wa ta'ala ce kullahu a ce mutu. man ya kula uku wa yake tsare ku wa yake ba ku kariya wa yake ba ku tsaro ya hafa muku wa yake ba ku tsaro bin laili a cikin dare wannan hari da yi minar rahman daga azabar Allah ainihin azabi daga azabar Allah in da in Allah ya so azabar ta tafka a kan ku ba zai ba ku tsaro ai a hada ya faru zalika ba wani ɗai da zai iya ba ku kariya ko ya tsare ku daga tafkar azabar Allah sanda Allah ya so ta tafka wal muhaqabuna waɗanda ake magana da su la ya fafo na azab Allah ba su tsoron azab Allah zai in kari da ku saboda suna mutum azab Allah ku sai dare ta ba suna ganin ya an mutu ba ta shi bale wata wuta bale wata aljanna ai ma'ana ba mai yi tsare kuɗin ba Allah ba balhum a abarisu an zikirar rabbihim game da ambaton ubangijin su shine alqur'ani la'urduna suna masu bijirewa la ya tafakkaru da bihi ba su tunani game da alqur'ani wa la ya ta'arrafuna lahu ba su gittawa da qur'ani li yasma'u ma fihi don su saurari abinda ke cikin ƙur'ani min al-adilla da dalilai allati wannan da in tafakkaru in sun yi tunani fiha ga dalilan da a cikin alqur'ani in tafaqu za su amfanu bima yushiduhum da abin da zai shiryar da su idan haubi zuwa ga fita mu tsoron Allah wa tarkin istihza'i su ga izini da manzanni am ashe fiha ma'ana alhamdu lil insani ai Alamun ashe suna da alihadin wasu alloli bayan Allah tamla uhum wadda za ta ba su kariya ta hana su mimma ya su daga abin da zai bakanta musu rai na azaba ko wata musiba da Allah ya so ta faru da su min duni na wani Allah ai alahum man yamna'uhum minhu ashe suna da mai ba su kariya daga abin da Allah sai ya sare su na musiba na azaba gairuna ko gairina wanda ba mu ba wal jawabu la amsa a babu shi la yastabi'una su kuma ka ba su iya nasara an ko taimakon kansu ko taimakon kansu ba su yi yansuruna don haka ba za su taimake su ba wala hum su kafirai ba su kasance ba yushabuna ana kukutar da su na daga azabun ainihin na daga azabun yujaruna ba za a kukutar da su ba ba za a ƙarshe su daga azabun ba ba wani wanda ya zai kare su daga azabun yuqalu ana cewa sai ba Allah Allah ya kare ka ai hadir baka wa adaraka kukutar da kai بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون Allah subhanahu wa ta'ala ce ban bari da kamar ma za mu abin da suka kirkira min kaunihim la tafadduwa kuma hakuzi na abin arewa bisa la ajda kulam ala hadil ma'allolin wasu suna ganin sun samu tsari saboda cikakken kulawa da allolin su na gumaka suke ba bal a'a inda ma hum fihi min al-hifzi abin da suke cike da tsari inna ma huwa qawlu kawai cewar Allah ne ta'ala mattaqna haulayi mun je da waɗannan daɗi muka ba su dama muka tsare su su shaƙata su ji daɗi a ɗan gwargwaron rayuwar su duniya wa an kuma muka jiyar da wayayen su daɗi bima an amna alaihim da abin da muka ni'imtar da shi a kan don ne muka ba su ni'ima mulki da dukiya da yawan yaya da matsayi da fuska a cikin jama'a da jikin lahi saboda tarkon Allah na haɗa a ta fara alayhi mul'umru sai da rayuwa ta yi tsawo da a cikin ni'ima an dade an dade suna cikin ni'ima to an ce in musulmi Allah ba suna matsuwa to gashi ba su matsuwa ga tarru da zalika sai suka rubu da wannan aka ya wada ba su gani an nana ajil abba na sai mu nuhi kasar nan muna rage ta yana rata ya gini jeyinta bin saka da cin nasara lidda linnabi ga annabi sallallahu alaihi wasallam bi tafrid almu'minina da ba mu bi tafrid almuslimina da ba dama ya sai ya zama in suna da jaha 20 annabi ya ci jaha biyar yanzu sha biyar gare su kasa ta rage ko da rage ba kasa ta rage da duk da ya zama ko da wasu ƙananan hukumomi ba ga hannun gwamnati suke ba ga hannun wasu to ƙasar gwamnati ta rai to shi ke kenan annabi ya zo sai da ƙarfi na tsare shi ba su da ƙarfi to ga shi Allah ya ba su nasara suna riƙe da wasu garuruwa waɗanda da cikin riƙon ku suke kun ga riƙon ku ya rage ku wannan ɗaya da ishe kuwa a duba ganin cewa lallai Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki wannan manzo wa asna da amala jaishin rasuli Allah ya jingina aikin mayakan manzon Allah ila nafsihi da kai mayakan annabi suna yi suna rage kasar tare yau su ce na gari gobe su ce na gari daular tare na rage fadi to musulmi su suka yi wannan yaki suna ce kana suna da amma sai Allah ce shi ka rage kasa ya jingina abin da kai da aziman dan girmamawa za su ya mayakan annabi sharatan dan nuni ila zuwa ga annabi shi wannan yaƙin, da mayaƙan manzon Allah kai da nasarar da suke samu bi ko da ikon sa wa fihi da azimun a cikin wannan akwai darajar gawa da girmamawa duk jihadi da jihadi wal mujahidin da mayaka da yaki da mayaƙa na musulunci fa humul ghalibuna shin ashe su za su rinjaya ko a ce da rinjaya tun da su an da kasa kasa yanzu wasu wurare suna yi suna kuce musu to shin alama su ba su rijaya ko a da rijaya wa jawabu la ba za su rijaya ba salin nabi a ashabuhu a'a annabi da sahabbai ne su ne masu rijaya kuma haka shi ya kasance sannan ba har kasa ta kowa ta annabi gabas gaba da malamai sun yi fassarori game da nan gusu amin a karatu muna rage kaza da jiye jiyenta wannan da malam yasa na da cikin fassarori Allah ya fara nasara ana cin yaƙi ana rage ƙasa musulmi na samun wasu gurabu cikin ƙasa. Fasara ta biyu na kusurani a ƙaramiya shi ne rage mutane. Sai Allah ya tarbaje su da ibtila'o'i da allobobi da fitintinu da rikitta a yi juna har ya zama in ƙasa tana da mutane miliyan ɗari biyu to yanzu ba ku gare ba don an kashe dubbai saboda haka sun rage ƙasa ta rage duk jama'a ƙasa sun rage ƙasa ta rage don ƙasa ta kan rayu gwargwadon jama'a ta kan rayuwar da suke raya ƙasa don ƙasa ba da iya rayuwa ita da yiwu mutane ka raya ta to yawan kisa da ke waruwa a cikin al'umma rage ƙasa na haka tawayewa ta arziki ya ‘ya'yan A saukar tattalin arziki ya yi ƙasa shi ma rage kasara in tattalin arzikin kasa ya rage kasa ta rage yan arziki ya rage ga hannuwan mutane kasa ta rabu wasu malamai suka ce nan kwaso hannun a karabiya ta hanyar mutuwar masu ita a samu gida kowa ya yanzu wannan gida ka babu shi da gari in kuna da gida ɗaya sai wani gida zan duk mutane gidan sun mutu yanzu gida nawa a kare ɗari ba a gida ƙasa ta rage ba ta fassara wata fasara malamai suka ce abinda an rage ƙasa mutuwar mallamai babu ganin muna yi muna rage ƙasa sai a samu mazali mazali ya mutu kuma ba a samu mai iya mai gurki sai a samu wanda ka iya ɗan kama ta sama sama haka amma dai ya zama yana iya tsayewa matsayi ne ɗari da ɗari bai iya sai dai kira tamanin da ɗari ko ƙasa da haka to shi ma wannan kyau ya ƙasa da a yi ta kashe malamai irin kashe su malam Ja'far da malam Albani rahimahullah ta'ala da sauran irin malamai hakan to duk wanda yana cikin nau'in rage ƙasa da tawaita duk malamai na fitowa ƙasa ta rai don malamai suna karuwa da ƙasa alheri da karuwa. in suna rabewa ko alheri ke karunta musamman yana cikin alamun alƙiyama mutuwan malamai da rayuwar jahilai sai a kai ana tambayar mutane suna ba da hukunci na addini ba da ilimi ba da son rai tarayya da mutuwa a wanda ma ya fatawa da saurayi da jahanci a yanka shagai to wannan su ne maganganun da malamai ta waɗi da nan ko tsohon al'ada amma abin da malamai sa cikin tafsiri ne shi ne mafi inganci shi ne mafi rinjaye daga dukkan waɗannan fasarori da aka faɗa قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينظرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ka ce lahum gare su inna ma unzurukum bil wa'yi kawai ine muku gargadi da wa'ayi na la da illa Allah la min da nafsi ba daga jihar kaina ba maganganun da ke faɗa muku maganganu ne na wahayi daga Allah ba ina faɗi na ba daga gaban na. wala yasma'u wa du'a Kura ne ba su jin kira ma yunzaruna hmm? eh kurare ba su jin kira kurare ba su jin kira wala ya ma usummu du'a kurare ba su jin kira idza idza ma yunzaruna sadda ake mutu da kai. ma'ana Allah ka manta ku da kurare game da rashin jin abinda da annabi ke karanta musu na wahayi. Bisa a ƙirar hamza dai, do'a a isa, وقال وقراءة التفسير الثانية بينها وبين العلي وبين الياء دعاء أيضا أي هم لتركهم العمل سوء كافرين سبوة سنبر أيدي بما سمعوه لأبن سنتجيها من الإنذار نقل كتي كالسنة تبكر عليه kamar sai ba su ji abu hau don jin na halaka fa namu. mu mun kasance zuwa da da azzalumai bin ishiraki saboda mun ishirka shirka tafi bi muhammadin mun kai ta annabi muhammad sai su yi hurci da gaskiya da hurcin ba zai amfane su ba masu samun zai su gyara ba ba ya aiko da ba ya ko تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حافظين ثم بين تعالى فأنا الله مدعك فكي بينا ما سيقع abinda zai afku abinda zai kasance inda itiyani gunduwan ma bihi abinda aka yi musu alkawari da shi na alkiyama da suke karyatawa in alkiyama ta zo ya abubuwa za su kasance Allah ce wa nazarul mawazina za mu kirka ma'aunai alkirka na adalci ranar alkiyama za a zo da ma'auni na adalci zawatar adil ma'auni mai adalci da iyama kiyama a cikin ranar alkiyama aiki kenan lamu da ta shara ma'anar wanda za a sanya ayyukan bayi a cikin waɗannan ma'aunai a auna wala su zama nafsun ba za a zalunci rayuwa ba sai an komi ba wata rai da za a zalunta da komi yin na ƙasa na a rage mata tsada au ya ta sanya ko a tsara mata buli bakin abin da ka aikata bakin abin da za ka gani wa in kana amal in ma aiki ya kasance ne tsara rabatin gurgudan da tsara habbatin gurgudan nauyin kwara min habdalin da gurgurwa kwara cinciya irin cinciya biyan nan kwara guda a kai na biya. za mu zo da wannan kwarar a yi mutu da ha da sakamakon awanta wa kafa bina hasirina babu masu lissafi da sun ka kai wa mu ba wani ƙwararre da lissafi ba wani wasanin lissafi da ya ƙwarya a bakin lissafi ya kai wa Allah ba ne ma haye muhsina masu kididdi ya kulle shaidin komi wal garabu alillahi da min da wannan cewa mu muka yi kowa iya lissafi a tahziru gargadi don ka san wanda zai yi ma lissafi ba na ba wanda zai yi sayan kayan ka ba mutum da wanda adda ilimin lissafi ba kwaye kwayen ilimi a kolin ilimin lissafi gare shi fa inna muhasiba mai lissafi idza kana bil ilmi in ya kasance a matsayin iliminsa da ya yi layan tuna an yashtabe a alai shay'un ba wani abu da zai fitar da shi a bangaren iya lissafi wa bil qudra kuma bancin ilimi a fagen iko bayan laya a jiba an shi in bai kasa komi ba abin da waya wanda da zai riba ta kayanka ya kwaye da mai sani babu abin da ka rikice shi wurin kida sannan ga iko cikakke babu abin da waya to kuma an ka ce shi zai je sayan kayanka ba dole aka nake tashi fa haqiqun bil aqil ya cancanta ga duk mai hankali an ya kode ya kasance ala ashaddi al-awbi akan mafi tsananin tsoro da zulmi minhu daga wannan lissafi da za a wa ayyukansa ga wannan mai lissafi da yake da kammalallen ilimin lissafi da yake da cikakken iko ba abin da ke buwa ya tsako ya gagare shi. Walmizan. Ai kawai. Walmizan shi ne zane kai aka wajen ya ce mawazi wahidun fi jami'il amal guda ne ga dukkanin ayyuka eh, ma'auni guda ne duk ayyukan bayan shi ba aka a auna amma an yi jam'i ne saboda la'akari da yawan ayyukan da za a auna ba don shi ma'auni ne ɗaya biyu ko hudu ba ma'auni guda ne za a girka a kansa za a auna ayyukan tun mutanen annabi Adamu har zuwa ƙarshen mutanen annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa huwa jismun wani jiki ne ke bantacce lahu lisan shi mizani ta alkiyama shina da harshe wa kiffatani kuma shina da tafi wa amudun kuma shina da gimshiki wanda waɗannan tafin guda biyu a kai wa mika'ilu mala'ika mika'ilu hadiruhu shi ne mai tsaron wannan ma'auni wa aminun alaihi kuma shi ne amintacce a kai Mi ilu mala'ika shi shine saskar na awon ayyuka ranar asiya. wa ya da alwaznu awo zai kasance ba ya tsara ba ya sani? sai an lisafta ayyuka su zana a auna saboda ayyuka ba na da saboda ba akwai abin da in kai shi lada ka magani ko misali in kai sadaka da talaka ta ba shi naira dubu don ya ci abinci ko ya tura rana goma za a ba baka za a ba baka ke na lalai ka sarka dubu goma to amma in ka ba da sarka naira dubu ga abin da yake ciyar da addini na gaba addini zai ci gaba ba wani mutum kashin gani zai yi amfani da shi ba to in ka fara dubu guda nan dubu ɗari bakwai za a rubuta dubu ɗari bakwai kaga a ce akwai mutu tsakanin sadaka mutum da mutum da sadakar tallafa ma addinin Allah ya ɗaukaka. Wannan zai fara daga ɗaya zuwa goma. Ko, man ja a asana falahu ashru amsa. Shi ko da tallafa ma addinin Allah zai fara daga ɗayan nan zuwa ɗari bakwai. Wallahu ba fara da man ya sha ba, linki linki ba bai ma ɗaya nan ba. To sai an nisanta aiki nawa gare ka irin wanga wanda in in ka yi guda da raɗari bakwai ba a ba ta, sai a kiran yaro kana da irin su guda ba irin wanda shi ko guda ɗaya amma rana goma za a ta nawa gare ka shi ko shi ko sai a rika shi to sai an gama rika a sai kafa a yi jumla to bana za a aura Allah ta yi shi wa man la yu'afabu duk wanda ba a wa isani la yuzuna lahu ba a kowa har auren kaya ne irin kafin wala nuqimu lahum yawm al-qiyamati wazna shi ka yi ko ko inda ba ko inda suke yi a gawo dan bai an hawo ba aura mai gobe za da ba a da ayyuka muna musulmi da ayyuka ayyuka Allah da rahmar ta mana ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء